duk abubuwan da na faɗa miki wallahi ki amfanta da su idan ba ka kuma da zai baci ni dan Allah ka daina yi irin wannan abu ba bai kace an tara mutane suna maka hayaniya a cikin gidan su foda yana magana kina kina magana foda this na yi nufa ma you are private is this deceptive